musulunci in ka ce mata ka tafi gidanku ba saki ba ne sai an tambaye ka me kake nufi don ita tafi gidanku kalma ce da tana iya ɗaukar ma'anoni kuma a cikin ilimin Allah ko ba san da ka faɗi saki kake nufi amma ka faɗi da dunkule daga baya sai ka ji ka huce aka ce me kake nufi kake na ce ne ta tafi gidansu zan zo kenan saki bai yi ba don me baka riga ka furta ba a zuci ne niyyar saki take amma a baki ka cewa kai tafi gidanku don haka tafi gidanku tana iya zama saki idan ka faɗi da nufin saki kuma ka fito ka fassara da nufin saki tafi gidanku kuma ba lallai ta iya zama saki ba idan ka faɗe ta ba da nufin saki ba ko kuma ka faɗe ta da nufin saki amma da ka zo fassara sai ka ce ba saki kake nufi ba don haka saki baya tabbata da tafi gidanku sai in ka fassara karar ka ce saki kake nufi